Wannan rahoto na Bankin Duniya da ke cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyar a cikin ƙasashen duniya goma da suka fi cin bashi bai zo wa wasu 'yan ƙasa da daɗi ba, duba da cewa wani rahoto makamancin wannan daga ofishin ƙididdiga ta Najeriya na nuni da cewa ƙasar ta samu zunzurutun kuɗi har naira biliyan ɗari biyar da goma sha biyu daga haraji da ƙasar ke karɓa a watanni uku wato daga watan Afrilu zuwa watan Yuni. Tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Isa Tijjani ya tsokace akan wannan rahoton da bankin duniya ya fitar yana cewa ban yi mamakin haka ba saboda ko da ce aka yi mu nema na daya abun ba zai baya wa mutane mamaki ba saboda yanzu kasan nan allah allah ake kawai a karɓo bashi ko da dalili ko babu dalili kawai so ake a ce a karɓo bashi shugaban ƙasa ya tura majalisa su sahale a karɓo bashi in sun sahale shikenan magana ta kare idan ba su sa hale ba sun zama abokan gaba kuɗin ka rasa ma wai menene ne ake yi ne Amma ga ƙwararre a kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati yana ganin batun kuɗaɗe da ofishin ƙididdiga ta fitar ana raba shi ne ga ɓangarorin gwamnatin ƙasar baki ɗaya. Kuɗaɗen nan in an karɓe su na haraji ana rabawa ne a tsakanin gwamnatoci a hawa uku. ƙananan hukumomi su karɓi kasansu gwamnatin jihohi ko gwamnatocin jihohi su karɓi kasansu sannan ita uwa uba gwamnatin tarayya ta karɓi kasanta a kusan kashi 80 bisa ɗari na na wannan kuɗi in an karɓe su a sheku kin ga gwamnatin tarayya ba ta karɓan kuɗi da yawa ko kaso mai tsoka a cikin wannan haraji in an karɓa. Shi ma malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar Kashere ta jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya yi tsokaci akan batun yana cewa. To dalilin da ya sa bashi har yanzu komin yawan kuɗin da za a samu a Najeriya sai an ci bashi kafin a yi wasu abubuwa shine kamar haka. Ƙasar tana da waɗansu cibiyoyi na demokradiyya wanda su ɗinnan sun zamanto wasu kafafe ne na wanda kuɗaɗe masu yawa suke tafiya a wannan wajajen misali akwai majalisun najeriya wanda a shekara za ki ga a majalisa ɗaya ko kuma majalisun nan an yi musu kasafin kuɗin sama da naira biliyan ɗari da ashirin to su kenan da ake ganin su ga gwamnonin jihohi guda talatin da shida gwamnoni kenan ga majalisun jihohi su ma har yanzu tsadar gudanar da gwamnati a ɓangaren demokradiyyar nan a yau ya zamanto wata hanya da kuɗi ke tafiya mai yawa a wannan wajen bankin duniya ya ce sukan najeriya tare da cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta ƙasa da ƙasa ya kai dalar amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai kwatankwacin naira tiriliyan hudu da ɗigo takwas madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya